masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ni aisha abubakar muhammad a cikin shirinmu na ina dalili daga nan tashar nta hausa a wannan makon ma mun samu bakuncin dr sharif gali ibrahim na sashen koyar da kimiyyar siyasa da kuma alaka ta kasa da kasa da ke jami'ar abuja dokta wannan shiri namu yana maka barka da zuwa barka ka dai aisha mm. masu kallon mu a wannan makon za mu tattauna ne akan matsalar matasa a siyasa kamar yadda kowa ya sani cewa matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma amma akan yi amfani da su ta hanyoyi daban-daban maimakon su amfanar da rayuwarsu sai kuma abin ya zama akasin haka shine muke so mu ji me dokta zai ce a kan wannan amma dukka kafin nan za mu ɗan ji takaitaccen tarihin dokta <laughs> ah, to kamar yadda mai gabatarwa aja aisha ta faɗa suna ah, sunana dr sharif gali ibrahim kuma ni mutumin kano ne karamar hukumar ungoggo amma na yi makarantar firamare a ah, ainihin jihar kaduna sannan na yi secondary a nan jihar kaduna na zo nan garin abuja na karasa bayan haka nan na tafi ainihin zaria na je na yi wani karatu da ake kira ijmb ma'ana kamar karatu ne na share fage na shiga jami'a bayan nan kuma na tafi jami'ar usmanu danfodiyo da ke sokoto uh, inda na ainihin samu digiri na farko a fannin siyasa sannan kuma daga nan na bautar ƙasa na dawo na fara aiki uh, tare da jami'ar abuja tun lokacin da na samu digiri na farko ana nan bayan shekaru biyu ko uku na ainihin ci gaba da karatu a nan jami'ar abuja na samu digiri na biyu a dan wani lokaci ban shekara ɗaya ko biyu sai na samu tallafi na zuwa karatu daga ainihin gwamnatin kasar sin ma'ana china suka ainihin bani tallafi na ilimi ma'ana scholarship na tafi kasar sin na shekara hudu kafin shekara hudun nan ko kuma in ce shekara ta farko sai da na yi karatun ainihin yare na sinanci ma'ana chinese shekara ɗaya sannan bayan nan na kammala ainihin digiri dina na uku ko kuma abin da ake kira doctorate shekara uku to bayan wannan aka ci gaba da karantarwa kamar yadda aka sani sannan kuma da wasu 'yan tafiye-tafiye da rubuce-rubuce na ƙarin ilimi da wayar da kai na al'umma to wannan shine sannan kuma a yanzu ni ne mataimakin darekta na ainihin fannin karantar da ilimi da ake a yanar gizo na jami'ar abuja to wannan shine takaitaccen ainihin tarihi na ainihin rayuwata to dokta allah ya taimaka to amin amin dokta shin menene matsalar matasa a siyasa uh, to aisha idan ana duba harka ta matsala musamman da ta shafi wani mutum ko kuma wasu mutane ya kamata a fara da menene kuma kyawunsa idan aka duba kyawunsa sai a je ƙarshe a dira a gano menene illarsa ko kuma matsalarsa a ƙarshe sai a duba a ga shin da kyawunsa da matsalarsa wanne ne ya fi girma ko kuma wanne ne ya fi ba da alfanu ga al'umma ga baki ɗaya a na farko dai kalma ta matasa ko matashi wata kalma ce da malaman ilimi ba su yadda a ainihin fassara guda ɗaya ba sabida mutane daban-daban sun fito sun yi rubuce-rubuce hata majalisar ɗinkin duniya a ita majalisar ɗinkin duniya da yake tana ainihin ma'amaloli ko kuma ma'amala da matasa na duniya tana ba da tallafi tana da wasu gurare da take ainihin tallafa matasa na duniya ta ainihin fassara kalma ta matasa ko matashi a mutum wanda yake ɗan shekara aƙalla goma sha shida zuwa shekaru ashirin da shida wannan shine matashi wasu kuma suka ce a'a matashi shine ɗan shekara daga goma sha biyar kai har shekara arba'in wasu ma suka ce kai har arba'in da biyar wannan duk ya fada cikin gurbi da ake kira matashi ko kuma na matasa wasu kuma suka ce a'a ai yayin da mutum ya kai munzali ya zama baligi har lokacin da ya isa ya haihu ko kuma ya samu ɗanshi wannan lokaci duk ana iya a bashi fassara na ainihin matashi ko kuma matasa wannan shine banda wannan matasa suna da rawar gani da suke takawa a ainihin al'umma da dama waɗanda suke idan na fara lissafa miki kusan sai ki ce ma ba su da illa amma kuma aka fara magana illolin sai ki ce ba su da wani amfani kuma al'umma duk da yake dai ba zan goyi bayan matasa ba sannan kuma hakanan ba zan ce na yi kwandemin na yi alawadai da wannan lokaci na ainihin munzali na tashe na mutum da za a iya kira shi matashi saboda ni mai tsokaci ne so zan yi tsokaci a kan abin da ya tabbata a tsakanin kyawu da kuma matsala na matashi don ni kaina na fada cikin wannan gurbi na matasa mm. amma ba zan yaba musu ba zan yi bayani ne akan abin da ake ganin su ya tabbata tattare da su na ɗaya matasa kamar yadda kika ce su ne ainihin ƙashin baya na al'umma wannan magana haka yake kuma zan fara baki misali akan ainihin unguwanni misali in kika zo unguwa za ki ga cewa waɗanda za ki fara gani kina shiga wannan unguwa za ki ga matasa ne wa'anda za ki fi gani a cikin wannan unguwa matasa ne sannan wa'annan matasa su ne ainihin masu ba da kariya ga ainihin al'umma da unguwanni duk inda ake ba ƙasar najeriya ba ba ƙasashen afirka ba a duk nahiya wacce za ki shiga su suke ba da kariya yau in aka ce ga wata barazana ta taso za ta samu unguwa ko kuma al'umma za ki ga matasa su ne za su tsayin daka su ga sun korar da wannan fitina ko kuma annoba da take shigowa yau idan aka ce ambaliya na ruwa ne ya shigo anguwa ko kuma ya samu al'umma za ki ga akasarin waɗanda za su zo suna ba da tallafi matasa ne kai yau in mutuwa aka yi za ki ga matasa su ne gaba-gaba kan ba da taimakon cewa an yi yadda ake so kamar yadda al'ada ko kuma addini ya bada a yi in gobara ke ci za ki ga matasa ne masu zuwa su kashe wannan gobara haka in biki ne haka in suna ne to wannan kenan na biyu kuma a siyasance kamar yadda ake magana ta zaɓe saboda siyasa ta kunshi akwai jam'iyyu na siyasa akwai 'yan takara wanda za su yi takara ƙarƙashin jam'iyyu sannan kuma ƙarshe 'yan siyasa za su yi kamfen in suka yi kamfen za a tafi a yi zaɓe a gane wane ne jama'a ke so wane ne mutane za su zaɓa farko za ki ga akasarin mutane waɗanda suke mambobi na jam'iyya su ma za ki ga matasa ne na ɗaya kenan na biyu kuma za ki ga cewa ai waɗanda suke taimakawa matuƙa gaya a samu ainihin nasara a wurin kamfe za ki ga ai matasa ne ba za ki ga tsoho sama da shekara arba'in ba zai yi wuya in ko ki gan shi to yana cikin mota cikin ac <laughs> amma masu daga tsintsiya ko lema suna lungu-lungu sako-sako wasu a ƙasa wasu a kan babura wasu a saman motoci za ki ga duka matasa ne to kin ga kenan suna da tasiri a siyasa sannan yau idan 'yar tinke za a yi kai koma wace iri za a yi zaɓe idan ya zo za ki ga mutane gungu-gungun mutane da suke fitowa su kaɗa ƙuri'a za ki ga cewa matasa ne saboda dattijo wanda ya tsufa ba zai iya yadda ruwan sama ya dake shi ba dattijo wanda ya tsufa wani ba zai iya yadda rana ta dake shi ba su za ki ga cewa ai siyasar ma ga baki ɗayanta kusan kashi saba'in zuwa tamanin za ki ga cewa matasa su suka fi ainihin taka gani wannan kenan banda wannan kuma za ki ga cewa matasa in sun fito musamman ma su suke so a zaɓe su za ki ga cewa burukansu buri da suke sawa a rai bai kai irin na dattijai ba saboda menene mm, na ban katse ka ba abin da nake nufi a nan mm. matsalar mm. da su suke haifarwa eh. a cikin siyasa Eh. su ne kashin bayan al'umma kamar yadda eh. ka faɗa in taimako ne su mm. za a tara in ma a unguwa ne amma sai ka ga yawanci mm. Mm. sun fi kawo matsala maimakon su amfani da wannan shekaru nasu da kuma kasancewarsu dai su ne shugabanni na gobe ake sa rai a'a sai su zo su zamanto kuma matsala a cikin al'umma za ka ga su ne banga siyasa in ba da kuɗi ba ba za su shiga ba ko garin ma kowa yana da kowane ɗan siyasa yana da matasa nashi mm. akan misali yadda ka ce su ne masu daga tsintsiya ko lema ko ma dai wata siyasa kowace iri ce alamata amma sai ka ga ɗan ƙaramin abu ya haɗa ya zama tashin hankalin da har ana Allah wade mm. to kaga amfanin nasu mm. ai bai zo ba a nan bangaren to hajji aisha tun da kin fi so in fito da illolin matasan kar in kira ni a illolin yake so ba dokta shi yasa na faɗa miki na so in karanto miki alfanunsu eh, a cikin al'umma kafin karanto miki kuma matsalolinsu musamman waɗanda suke haddasarwa yanzu ne kika fi son ci gaba ah, matsalolin amfanin su yanzu <laughs> ta wurin zo mai eh, je miki da matsaloli <laughs> matsalolin matasa ba su ke haifar da shi ba mm. a aisha mm. matsalolin sa su ake yi ko kuma ana ainihin haifar musu da wannan matsalolin ne ko kuma ana sa su a turban wannan matsalolin ne kuma dama wannan matsalolin su ake so a samu sai a ga cewa waye za a yi amfani da shi na daidai shi matashi tamkar in ce miki wata igiya ce duk inda kika ja igiyan nan za ta tafi in kika ja igiya ta hanya ta alkhairi za ta haifar da alkhairi in kika ja ta ta hanya ta sharri to sharrin za ta haifar wannan shine shi yasa idan aka ainihin tallafa wa matasa to za a ainihin haifar da ci gaba a ƙasa idan ko aka ki tallafa wa matasa aka mai da su karnuka na siyasa to lallai lallai duk abubuwan da ba a so a gani su za a gani yanzu bari na lissafa miki abubuwan da kike so matasa ana amfani da su wajen fusge kwace ɓoye fasa lalata kayayyaki na zaɓe na farko kenan mm. me yasa ake haka saboda matasan nan ba a ba su kuɗi an kai su wani wuri su yi karatu ba na ɗaya kenan matasan nan ba a kai su an koya musu gyaran jirgin ƙasa ko gyaran jirgin ruwa ko kuma gyaran bututun ainihin man fetur idan ya fashe da ire-iren wa'annan abubuwa in aka yi musu ba za su samu lokacin da za su je su yi wannan abubuwa eh, ba eh. na ɗaya kenan na biyu kuma dokta bari dan katse ka anan masu kallon mu idan yanzu kuka fara kallon mu muna tattauna ne da dr sharif gali ibrahim na jami'ar abuja mm. muna tattaunawa ne a cikin shirinmu na ina dalili daga nan tashar nta e hausa akan shin me dalilin da ya sa matasa ke kawo matsala a siyasa to dokta ya mana bayani amfanin matasa da kuma illar da suke kawo inda ya ce inda aka ja su su suke to me yasa ba za su yi amfani bari mu ci gaba dai mu ji daga bakin dokta dokta me yasa ba za su yi amfani da hankalinsu da nutsuwarsu ba mm. da kuma tasirin da suke da shi a al'umma su ko da an ja su wancan bangare mm. su yi kokari su su jawo mm. da wanda ijasin masu nusashe ce a'a mu mm. fa gaskiya ba za mu yi haka ba bari mu dawo mu abin da ya kamata domin amfanin mu duk da dai ka ce rashin samun ingantaccen karatu da kuma aikin yi yana haifar da haka yanzu idan kika duba aja aisha za ki gane cewa akasarin matasa na kasar mu ba su da ainihin mataki na ilimi da ya kamata a ce sun samu da suke nema na ɗaya kenan banda babu wannan ilimi sannan kuma babu wani aiki ƙwararre da suke yi wanda za su ainihin zauna su ci gashin kansu to yanzu bai samu wannan ba ina ne za a ja shi ba zai yi ba ya zama tamkar eh, tinkiya shi yasa idan aka ce ga ta'addanci aka yi musu tayi za su karba za su eh, siya saboda menene idan aka ce yau ga matashi ba ilimi sannan kuma babu aikin yi zai sha kwaya sannan a siyasance ana ba wa'annan matasa kwayoyi da za su sha su ji daɗin aiki domin a samu barazanar zaman lafiya wannan shine bayani mm. saboda menene akwai abin da matashi a karan kan shi da tunanin shi ya san bai da kyau ba zai yi ba wai in ana so ma a yi rashin mutunci sai an je an yi tatil tukunna mm. saboda menene hankali ya ɗan fita daga jikin mutum daga kwakwalwar mutum shi yasa yau idan kamfe ake na siyasa akwai kuɗi daban da ake warewa na siyan wiwi na siyan kwayoyi na maye you know, uh, uh, uh, kala kala wanda za a wai su akwai matasa irin wa'annan ma su abin da za ka ba su kenan su ji daɗi mm. saboda menene an riga an yi an sa su an musu tarbiyya an nuna musu wannan hanya ita ce hanyar da ake so su bi kuma aikin da ake so su yi kenan sannan kuma a biya su wato ni abin da nake gani dokta su matasa ai suna da kungiyoyi Mm. me yasa su ba su zauna su tattauna ba su ce eh mu ba mu da aiki ne akwai mm. wanda zaka ga ya samu dama ya yi karatu ya komai amma bai samu aiki ba mm. yau da safe in ya tashi da yamma ne kullum yana gida zuciya kuma yau ta raya mishi wannan kila sun yi da wani amma ya ga wani ya samu aiki ba za su zauna su haɗa kansu su ce to yau mu dai mu ne matasa idan bako ne ya shigo a unguwa mun san shi idan dan ta'adda ne za ka ga duk wani abubuwa mm. shaye-shaye mm. ta'addanci duk wani abu barazana dai musamman na zaman lafiya mm. sai fa an samu matashi ba wai ba sa amfaninwa ba suna yi amma dai yawanci an fi samun sa a wancan abin da ba shi da daɗi na Allah wade sai su ce to mu yau a junan mu mun haɗa kai wane shine shugaban mu misali a ce a wannan unguwa da abin da ya faru za a zo a samu wane ko da ma ba sa aiki zaka ga sun iya haduwa ko mm. su amfanar da kansu ga wannan na'ura mai kwakwalwa nan mm. ko wata sana'a a kai wane da wani kai mu saka a gurin koyan dinki kai mu saka a gurin koyon mm. saka haka dai a amfanu tun da dai wa'annan mutane da suke sa suke aikata wannan abu in sun tafi fa sun tafi mm. wani ma an kama shi karkari ubangidansu ya fito da shi shi shikenan fa mm. ya shiga wannan mm. ni ina ganin hakan bai fi musu ba yato eh ai hajji aisha kamar matashiyar da muka bada hakan ya fi kamar yadda kika faɗi to amma akasarin waɗanda suka fi ma kafa ire-iren waɗannan ƙungiyoyi zaki ga su ne ma suka fi zama cikin wannan al'amari saboda menene wanda ya karatu ya sha madarar karatu ta ishe shi da wuya ma a gan shi ma a unguwar ko ba gane ba mm. in aikin yake da sassafe ya tafi aikin shi mm. ba zai dawo ba ma sai bayan magariba ko isha'i yaushe yake da lokacin ma wani mitin na wata kungiya ko abin nan so za ki ga ire-iren wayannan kungiyoyi akasari ci ma zaune su suke ma yin irinta sannan kuma ire-iren wayannan kungiyoyi akasari ba sa tasiri aisha me yasa ba sa tasiri saboda kin ga dai kungiyoyin nan ba gwamnati ba ne sannan duk kungiya da aka asasa ta irin wannan za ki ga an ce to za a tafi ana neman taimako ne saboda babu wata kungiya da za ta yi ba kuɗi sai ki ga an ce ana neman ciyaman ana neman kansila ana neman alhajuwa ne alhajuwa ne shi ma idan an zo wata sa'in ɓoyewa yake yi dan mm, ciyaman ko kuma 'yan siyasa kafin a gansu sai an tafi ofisoshinsu har a gaji ma ba a gansu ba ballantana su ba da wani tallafi ƙarshe hmm. kuma an same su sun ba da tallafin dan abin da aka bada kowa ya kallafa ran shi akai hmm. sai ki ga abin ya jawo rudani kuma da fadace fadace saboda haka ba wata kungiya bace kungiyar kungiyarka ta farko shine ka tafi makaranta makaranta ta zama kungiyarka ilimin da ka samu shine linzami shine jagoran ka na rayuwa ba wani wanda watakila ko bihin bai sani ba yana nan a cikin unguwa yana so shine ya zama sakatare mm. ko ciyamun ma na unguwar ina ranka da wata kungiya mm. in ka karatu mm. in kuma sana'a ce ka koyi sana'ar hannu ina ruwanka da sai ka zo kana neman kungiyar da za ai already kana da sana'ar taka ka iya ta saboda haka kuma ba sai ka shiga wata kungiya ba kafin ka koyi sana'a yau in kanikanci kake so da ka tafi bakin hanya akwai makaniki wani ya raka kaka ce dan allah ina so in koyi aiki kana nan ko ba a baka komai wata ran kai za a rika biya kai gyaran in dinki ne ka je wurin telo da allah ina so a koya mu ba sai ka tafi wata kungiya ba to wannan kenan na biyu ana amfani da matasa wurin kashe-kashe na siyasa ta aisha saboda menene mu 'yan wannan jam'iyya ce mu 'yan wannan jam'iyya ce wannan fa muna gani ya tare mana gaba mhm. saboda haka idan ba mu kau da shi ba fa ba za mu ci nasara ba so abin da za a yi shine su wane ne za mu samu mu biya kuɗi saboda su kan mana da wani hmm. a wasu ƙasashe daban-daban aisha hatta najeriya an yi kashe-kashe daban-daban na siyasa sannan waɗanda za su yi ko kuma suke wannan aiki ba dattijai ba ne hmm. ba ƙananan yara ba ne 'yan shekara biyar matasa ne kwanaki na ga wani bidiyo na wata yarinya wai yar cult ce yar kungiyar asiri ce ta ce tana kashe mutane shekarunta duka duka ba ta wuce ashirin ba ko sha tara ne ta ce ta kashe wurin mutum hudu ko ba gane ba ba makaranta na ɗaya ba ilimi sannan kuma an batta ta haɗu da muyagun mutane wai in za su kisa ta katanga ma suke tsallakawa da daddare sannan su kashe mutum in ta kashe za ta je a bata dubu goma dubu goma ko dubu ashirin saboda haka ana amfani da matasa kuma al'amar ma ba maza ba mata a matasa ba maza ai in kika ga an yi mugun abu ya tabbata an ci nasara nan da na hajiya aisha to an hada <laughs> da mata wannan kowa ya sani yau in mutum ya gagara aka gagara a same shi to a tura mai mace hmm. nan da nan za a same shi <laughs> sannan kuma mata masu satan yara a asibitoci aikin ga wasu da hijabi ma suke zuwa su mm, mata masu tada bama a cikin hijabinsu suke ɓoye bama-baman su je su da shi wannan duk shari ne na matasa mm. sannan kuma banda wannan ana sa matasa su tada tarzoma a gari misali in wane ya zo ko ɗan siyasa wane ya zo abinda muke so ku je kurin ku tara hanya ba ma yi ba ma so ba ma so sannan ku dinga jifan shi in motocinsu sun zo za su wuce a ta jifan shi da mm. dutse kuma wasu fa ba wai ba sa son bane ba ba sa yin bane a'a talauci ya mm. kawo haka na cewa an ba mutum naira ɗari biyar ko an ba shi dubu ɗaya kai bari ma an ba shi da yawa an ba shi dubu biyar abinda za ka yi ka tara tarin duwatsu in ka ga wane ya zo zai wuce kurin ku ta jifa ku rika waka ba kwaso ba kwaso wannan shi ma ba dattijai ake sawa ba ba 'yan ƙananan yara ake sawa matasa ne ake sawa sannan kuma cikin waɗannan matsaloli na matasa a siyasa duk da haka talauci ma yana ciki saboda menene wani bai iya biya ma yaran shi kuɗin makaranta su tafi karatu wani kuma zai ce maka a ai shi da kanshi ma yake biyan kuɗin makarantar to duk wata dama da ya samu na kuɗin za su shigo ya yi abin da yake so zai yi ko da bi da kyau ba zai duba wannan illar ba ina a to hajja aisha 'yan mata nawa ne ke jami'o'i na najeriya da su suke biya wa kawunansu kuɗin makaranta ba iyayensu ba ba kawunansu ba ba 'yan uwan Eh. babansu ko kuma mamansu ba a'a su suke ciyar da kansu suke tufatar da kansu su kama inda za su zona suna zuwa makaranta har su gama mm-hmm. duk abin da suka yi me ya jawo haka amma wannan kuma ai an amfana ta nan bangaren ko tun da ba ta'addanci ba ba su tarzoma ba kila ko sana'a suke ko wani abu to ai hajji aisha ta'addancin ma kala kala ne kamawa yake kamar yadda ka kala kala ne mm. ta'addanci <laughs> saboda idan a matsayin ki ta mace ki je ki sai da mutuncin ki shi ma ta'addanci ne mm, a kanki ga al'umma kuma to da wani hajji aisha sannan kuma akwai ah, yarinta da rashin hangen nesa me zai ji ya wannan shine eh. bayani saboda menene akwai abin da ake cewa abin da babba ya hango mhm. yaro ko ya taka dutse ba zai hango shi ba ko dala ya taka ba zai hango shi ba saboda haka idan aka ce akwai yanayi na ƙuruciya mhm. a lokacin da aka ce yaro ya kai shekara goma sha takwas kai har zuwa ashirin da biyar mm. wani ma har ya kai talatin akwai wannan kwayoyi tattare da shi ko kuma wannan cuta na yarinta tattare da shi wanda shi baya tsayawa ya tunani ya duba menene zai fushe ni a'a abin da duk ya fado mai abin da zuciyar shi ta raya mai shi zai na wannan lokacin ma kawai na wannan lokaci ba zai tunanin me zai je ya dawo ba wasu kuma fizge-fizge ne na abokanai wata sa'in za su ga abokanai sun yi kaza su masu ce sai sun yi abokina ya sai mashin bai san yadda aka yi samu kuɗin ya sai mashin ɗin ba shi ma a kai shi <laughs> mun koro bayani hmm. amma lokacin ya yi mana halinsa sai dai kuma mako na gaba muna fatan za ka samu dama ka zo ka ci gaba da ɗaura kan wannan maudu'i da muke tattauna da shi domin maudu'i ne mai mahimmanci masu kallon mu idan kuna bibiye da mu muna tara tare ne da dr sharif gali ibrahim na jami'ar abuja inda muke tattaunawa a kan matsalar matasa a siyasa shin me dalili dokta ya mana bayanan dalilai iri-iri da suke janyo haka rashin aikin yi na kawo haka yarinta da kuma babu tunanin me zai je ya zo in na aikata kaza me sakamakon haka wasu kuma suna ganin cewa a'a dokta ya kuma ce mana abokai kan ja ra'ayin mutum ya eh, wani abu to a tara mako na gaba domin ci gaba da mu dokta wannan shiri namu yana maka fatan alheri to ni ma ina muku fatan alheri da fatan idan muka gayyace ka a wani bangaren zaka samu dama ka zo ka ci gaba da mana bayani to allah ya ba mu rai da lafiya masu kalamu a madadin ni aisha abubakar muhammad a cikin shirinmu na ina dalili daga nan tashar nta hausa da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku nake cewa a sha kallo lafiya